'yan fim sun karrama gwamnan kano rara ya shirya wa 'yan kaniwood da tiktok buɗe baki a kano aisha umaru ta caccaki 'yan kasuwa kan tsadar farashin kayayyaki bayan faɗuwar dala gfresh alamin ya koka kan yadda ake zagin amaryarsa wata sabuwa 'Yan Kannywood sun karrama gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf a ranar Talata kan gudunmawar da suka ce yana bayarwa wajen ci gaban jihar. Taurarin da ya sun karrama gwamnan ne yayin liyafar buɗe baki da ya shirya domin ganawa da mawaka da 'yan fim. A ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗabi na Kano Abba Al-Mustapha. Kyautar wacce fitaccen jarumi kuma mawaƙi Sani Musa dan ya miƙa gwamnan. Ya ce ta nuna farin ciki ce da yadda gwamnan ke ƙoƙarin haɗe kan kanawa kama daga masoyansa har zuwa 'yan adawa. Wanda hakan ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. mai girma gwamna ka haɗe ta gaba ɗaya ba a yi waɗanda suka yaƙe ka mai girma gwamna ka buɗe zuciyarka ka nuna gaba ɗaya a zo wannan ba ƙaramin farin ciki ba ne wannan ci gaba ne wannan ka nuna cewa kai gwamna ne na kowa da kowa kar na ce to mai girma gwamna ka yi ba wannan kaza an yi wannan kaza an yi wannan kaza to kuma bari mu zo mu baka award saboda mai saboda irin abubuwa da kake yi wa jama'a Aliyafa dai an ga fitattun taurari da suka hada da sunan su Oscar a Alasan Kwalle da sauran mawaka. Wata sabuwa. a yayin da gwamnan ke liyafar shan ruwa da 'yan fim da mawaka shi mafitaccen mawakin siyasa dauda hutu da aka fi sani da rarara shirya tasa liyafar ya tare da 'yan tiktok da 'yan fim a otal din bristol da ke kano a jerin bidiyoyi daban-daban da suka wallafa a shafukansu an gano taurarin kano da tiktok irin su aisha humaira idris mai shirya sam hayam inuwa da sauransu na kwasar da biye yayin buɗe bakin nan ya za a yi ki zo ki ta jira abinci kuma kin san dai kuɗin nan da yawa yanayin yadda kika cika yanayin biyan da zan yi. ba zai yi na kwaso yaran shago na ce a zo kuma a yi buffet a bristol a ɗaya daga cikin bidiyoyin da ya an mai wishir cikin raha yana cewa shi fa dole ma ya ɗaure abincin ko da aljihu ne tafi da shi gida domin ya ga nama iri-iri da ba zai bar shi ba wata sabuwa wata sabuwar kuma fitacciyar tauraruwar da Aisha Umaira ta caccaki 'yan kasuwa kan kin sako da farashin kayayyaki bayan faduwar darajar dala a Najeriya. Aisha ta ce a bayan 'yan kasuwa na rige-rigen ƙara farashin kaya saboda tsadar da dalar ta yi, amma yanzu da ta karya shiru kake ji wai bulaguro a kiyama. Dala fa ya faɗi, ma'ana dala ya yi rugu a kasuwa. Me yasa muka fi samun labarin tashin dala fiye da labarin saukarsa? kwanakin baya bana manta kusan a fara azumi dala ya yi wani irin tashin da sai da ya kusa rufe dubu biyu don sai da ya kai dubu ɗaya da tara da wani abu ina da zai wahala kawo social media ka ga wani ya yi postin ya yi magana akan tashin dala ba da tashin farashin abinci da sauran abubuwan mu na amfani na yau da kullum a duk sanda dala ya tashi abubuwan amfani abubuwan abinci har abubuwan da muke ganin ba su da alaka da dala kamar kayan abinci da ake noma a gida sukan tashi amma me yasa a duk sanda kuma Allah ya kawo sauki dala ta sauka mutane ba sa saukewa dala fa ya sauka fa da akalla naira 700 fa akan yanda ya kara a baya a bidiyon da ta wallafa a ta na sada zumunta humaira ta ja su kan munin wannan ɗabi'a tare da fatan za su gyara hakan musamman ma a wannan wata na ramadan daga nan ne kuma ta kira ga sauran al'umma da sanar da ita wuraren da suka san kayan su sun yi sauki domin ta yi sayayya a wajen su wata sabuwa. Abin labarin kuma babbar kotun jihar Kano da ke zamanta ta Bamfai ta haramta fitacce jaruman nan ta TikTok Burja Ibrahim kunya amfani da social media. Wannan dai na zuwa ne a yayin da kotun karkashin jagorancin mai shari'a da Saminu ta bayar da belin murja kan kuɗi naira dubu ɗari biyar. Daga cikin sharuɗan belin da kotun ta ginda yawa jarumar, an buƙaci ta kawo mutane biyu da za su tsaya mata, kuma dole ɗaya daga ciki kasance ɗan uwanta na kusa, yayin da ɗayan zai kasance wanda ya mallaki ƙasa mai daraja a jihar Kano. Kazalika kotun ta kuma hana murja kunya sanya duk wani sako ko yin martani a kafafen sada zumunta na zamani kamar su TikTok da Facebook da Instagram da sauransu har na tsawon lokacin da za ta kasance karkashin zaman beli. Daga da hakan ne kotun ta umarci kwamishinan 'yan sandan Kano da ya rika bibiya halin da jarumar ke ciki domin ganin bata saba wa haramcin amfani da kafafen sada zumuntar ba. Wakilinmu ta rawaito cewa kotun ta halasta wa kwamishinan 'yan sanda kama jarumar tare da gaggauta mika ta gaban kotu da zara an same ta da ƙetare iyakar haramcin amfani da zaurukan na sada zumunta. Kotun ta kuma bayar da umarni ga hukumar da ke kula da asibitocin jihar Kano da asibitin kula da kwakwalwa na gwamnatin tarayya da ke da Wanau da su kawo kotun rahoton gwajin kwakwalwar murja a cikin kwanaki bakwai. idan za a iya tunawa tun a makon da suka gabata fitacce jarumar ta tiktok burja kunya ta shigar da kara gaban kotun tana kalubalantar babban mai shari'a na jihar a kunshin karar da ta shigar tana neman a yi mata tsakani da su murja ta hada da alkalin kotun shari'a musulunci nura yusuf ahmad da kwamishinan 'yan sandan kano da hukumar hisba ta jihar kano da hukumar da ke kula da asibitin jihar kano da asibitin kula da masu lalurar kwakwalwa na kasa da ke da wano. sai amina ta lura cewa daga cikin bukatun lauyan murja da kotun ta yi watsi da su har da ta neman mayarwa wadda suke wakilta wayarta ta hannun kirar iphone da kuma katin banki na atm haka kuma murja ta nemi kotun da ta sanya asibitin muhammad abdullahi wase da asibitin kula da kwakwalwa na gwamnatin tarayya da ke da wanau su bai baiwa lauyoyinta rahoton gwajin kwakwalwarta bayan karanta shari'ar belin a zaman kotun na ranar litinin alƙalin ya ɗage sauraron shari'ar zuwa watan mayun shekarar 2024 tun farko da hukumar hisba ta jihar kano ce ta gurfanar da murja kan zargin ta da hankalin jama'a bata tarbiyya da kuma koyar da karuwanci wata sabuwa a wata sabuwar kuma fitaccen dan tiktok gfresh al'amin ya kuka kan yadda mutane suke zagin amaryarsa a social media a bidiyon da wallafa a shafinsa gfresh ya ce duk da cewa ita ce ta jawo kanta zagin akan bayana shi jin takaici idan an yi idan za a iya tunawa dai a wani bidiyo da karaɗe social media a kwanakin baya ne aka ga amarya gfresh ɗin a kaduna inda take kokarin sulhunta wasu masoya da suka samu saɓani daga nan ne kuma social media ta kara ɗaya da yabanta da sukarta lamarin da bai yi wa mijin nata daɗi ba jifresh ya tsamo ɗaya daga cikin martanin da aka cataki matar tasa inda ya kafe shi yana jimamin irin zagin da ke ciki Shekiya, kar ki zauna a gidan mijinki ki kama yawon gantali cewa kin je yi ma wayansu sulhu yaushe kika gama sulhu da kanki tukuna da za ki je har yi wa wayansu sulhu har kaduna har kullum an zage ki ba jin daɗi sai na ji wani abu ya ɗan tsikare ni saboda darajar auren da take tsakaninmu da ke har yanzu dai ma'aurata tana fuskantar shari'a kotun musulunci da ke kano bayan sariyar ta magaji fresh a gabanta tana neman ya sauwake mata ana tsaka da shari'a ne kuma wata rigimar ta sake barkewa tsakaninsu kan wani bidiyo da sadiyar ta yi ta kuma wallafa a shafin ta wanda ya bauta wa fresh din har ta kai ga barazanar kai karasa wurin rundunar 'yan sandan kano kan zargin furucin kashi ta ta ce yayi to Allah ya kyauta